da warhaka yan uwa matasa shirin labarin matasa kuke saurari a daidai wannan lokacin tare da nifan Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya Arimi. Gora ya <laughs> kiki Alhamdulillah ya ne. To da yau ne kika kawo mana? Togora a cikin shirin namu na yau za mu taɓo zancen shirye-shiryen jarabawar Breve wato BPC wadda za a yi nan gaba. A cikin takaitaccen rahotonmu na yau za mu shi yadda matasa 'yan tirani ke komawa gida a wannan lokacin na farkon shiga damina. Da ƙarshe kuma sai filinmu na wasannin motsa shi. Gora ranar 6 ga watan Juye mai zauwa idan Allah ya yarda za a fara zani jarabawar Breve wato BBC a duka fadin kasar Nijar. Ai gora ɗalibai sun dage wajen shirye-shiryen wannan jarabawar sai dai kin je a cikin wannan rahoton da Aminata Abubakar ta shirya mana. Kamar yadda kuka sani ana cewa jarabawar BBC ana shirya ta ne tun a farkon shekara. Kenan tun da aka fara lakol mun san da cewa mu 'yan jarabawa ne kuma muna ga shirya BBC. Kamar yadda kuka gani muna shirya darussan tallafi da darussan magaci tsakanin mu ɗalibai. Muna koyar da juna bisa duk abubuwan da mushanni ke koyar da mu a aji, kuma muna yi wa juna 'yan tambayoyi. Kamar yadda kuke gani aiki ne muke na rikuni bisa allon da kuke gani can akwai darussan histoire geo da na PC can wajen mathematics mu dawo mu yi daukar darussan tallafawa da maraici ran asabar da lahadi. Tuni ina shirya jarabawa tare da 'yan darussan tallafi da karatun tunasarwa tare da abokanaina kuma ina da mai ban horo a gida da ke taya ni karatu. Gora a kan yanar gizo ake ta yada wa'ansu labarai da ke sanya shakka akan alluran rigakafin cutar COVID-19. Hakan ya sa gora matasa da dama suke kyamar wannan allurar. Bar da barku da wannan rahoton na Anise Karim wanda ya turo mana daga jihar Agadis. Da dama suke matasan da ba sa samun nagartattun labaru bisa ga wannan cutar kuma sakamakon wani bin na da tsanani. Ni ba zan yarda ba ina ganin abubuwan da ke faruwa akan shafukan sada zumunta akwai illoli kamar wata mace da na ga fotunanta da ke ta da hankali don me zan je a mini allura. Na gani bisa kan yanar gizo cututtuka da suka yi tsanani game da wannan yin allura shaushawa. Wannan ya tabbatar mini da ba zan bar a man shaushawar ba. Dr. Rashid Haruna shugaban cibiyar kiwon lafiya ta Agadas gari ya nuna cewar matasan suna nuna halin ko in kula ga wannan farfagandin shaushawar coronavirus. A gaskiya a yini guda watakila ana samun mutum biyu ko uku kaɗai da suke zuwa a musu allura. Domin a wajenmu shine a ci gaba da wayan kai kai tsaye tare da al'umma ba wai bisa shafukan sada zumunta ba wajen al'umma tare da cikakkun shaidu. Gwamnatin ƙasar Nijar na ci gaba duk da haka da gudanar da farfagandun wayar da kai wajen dukkan sassan jama'ar ƙasa tuni ma wata farfagandun gama gari na shawar ta soma a ranar 15 ga watan Yuni a cikin fadin kasa baki daya kuma za ta shafi kowa kanan a kammala ta a ranar 22 mai zuwa ga watan Yunin. Gora a cikin waɗansu unguwannin garin Arlit da ke jihar agadis matasa da dama na kuka da yanda dakarun tsaro ke musguna musu. kamar da dama daga cikin matasan unguwar Baghdad a cikin wani rahoton sun bayyana ma abokin aikin mu Habibu rashin jin daɗin su dangane da waɗansu tsare-tsaren dakarun tsaro. Akwai basa matsalolin da kamar hawan dare ma wanda bai kamata basa ba ba post ɗinku bane kuke sama. A lokacin da ba ku sama post ɗinku kuma sai ku zo ku tare hanyoyi kawai don kun shida zo kuna tare mutane hanya. wanda bai da takardu da wanda suke takardu duka in sun ga dan defo a cikin takardun sai su ce su kama ka polisai suna amsa sanksan sanksan gare ka wani bi fi eh, kuma mutum ba san sanksan inda ake amsa gare ka na mine ba ba su faɗi ko ciko wani kes ne ke shiga ba kuma wani bi kana cikin aiki za a tare ka a sauke fasaji a kama motan ka a kai shi kwamseriya shine yanzu kukan mu matasa Da a kama mana canji cikin kasa Gwarans kuma sai takaitaccen rahoton mu na yau a wannan lokacin na shigar damana matasa da dama waɗanda suka baro ƙauyukan suka zo birni wajen fiɗa sai tattara ina su ina su suke yi suna komawa gida. haka ne gura wannan yar fulanin nan hawa mamman ta tinkari su matasan ga rahoton nata kimanin karfe bakwai da rabi ta buga a tashar motoci ta wallam da ke a kasuwar katako ta yame masu balagoro tinjim suna kai suna kawo wasu zamne a cikin mota mamudu gosa dan shekara talatin da 36 direba kawai yake jira domin ya isa wajen 'yan uwansa ayyukan noman gonakai sun soma kuma ya kamata ya kasance a ƙauyensu domin ba da hannunsa. Yanzu dai ga mu katako muna yin kaya-kaya abinda muka samu shika uku ko fiye da haka muna turawa zuwa mutanen ƙauye domin su samu abin da za su sayi abinci. Watanni hudu kenan na yi nan yanzu lokacin damuna ya yi ina ƙoƙarin in tafi wajen aikin gona. Ina cikin yankin Bani banguni. muna yin wata ɗaya da kwana goma wasu suna yin wata ɗaya suna noma. Abdu Musa Wani matashi dan shekara goma sha bakwai da ya bar kwasar shara kofa-kofa domin zuwa ga ayyukan gona na komawa gida. Yar jakasa a baya yana shirin shiga mota. Na zo neman kuɗi ne mun ɗan samu abin da muka samu. Yanzu zan tafi gida lokacin aikin gona ya yi. Shekaran jiya an samu ruwa. Na yi niyya zan tafi gida ni da mahaifina ne. Watanni hudu na yi a nan yamai. Zan je garinmu na garbai. Kuɗin mota jika biyar ne. Garbai ne Za su yi kusan wata uku a garuruwansu kamin su komo a babban birnin ƙasa yamme inda suke 'yan ƙanƙanan sana'o'in samun 'yan kuɗaɗe tsawon lokacin kakar rani. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. Gora wasan ƙarshe na gasar kwallon kafa ta kofin Nijar da aka shirya gudanarwa a yau tsakanin ƙungiyar USGN da ƙungiyar IS Police a babban filin wasa na General Sani Kunta Yame. an ɗage su zuwa wani lokacin nan gaba bisa buƙatar ma'aikatar ministan matasa da wasanni. Haka ne Gora za mu tunatar wa 'yan uwa matasa da cewa USGN ta shiga gaban IS Duwan bayan wasanni biyu da suka buga wa'anda suka ƙare da kunnen doki ɗaya da ɗaya da sifili da sifili amma game da ƙungiyar IS police ita ta isa ga gasar ƙarshe ne bayan ta kayar da ƙungiyar olympic fc da ɗaya da ɗaya ɗaya sifili ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasa mu na yau mun gode muku da sauraron da kuka yi za ku sake sauraron shakan lambar uku biyu biyar kyauta tare da irtel.